rahotanni sun nuna cewar jagoran na bangaren boko haram mamman nur da cewa abubakar mu baya'a. kwamandojinsa su suka bindige shi biyo bayan rikicin cikin gida ya su su shi dai mamman nur wanda al alkur'ani ne a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu ya jagoranci wasu mayakan na suka balle daga uwar kungiyar ta boko haram da abubakar shekau jagoranta inda abu musab albarnawi ya zama amir ɗinsu. suka kuma kafa sansaninsu a zirin tafkin Chadi da ke arewacin jihar Borno. Mamman Nur wanda koda baya ga hajjar Alkur'ani mai tsarki ya kware sosai wurin harshen Larabci da mu'amala tsakanin mabiyansa wanda kuma ya yi silar kulla alaƙa tsakanin IS da bangarorin Boko Haram a ƙasashen yankin tafkin Chadi. Su dai kwamandojin na Boko Haram sun kashe jagoran nasu ne bisa zargin cewar ya cika sassauci da kuma bin al'amura sannu a hankali. Majoyi sun tabbatar da cewar ko ta ko ɗan matan dafci da wannan bangare suka yi a baya-bayan nan shi ma ya ƙara rura wutar rikici a tsakanin su na tambayi babban malamin addinin musuluncin nan da ke shiyar arewa maso gabashin najeriya imam abubakar Diyar bin abdallah da baya suka yunkurin jagorantar shiga tsakani tsakanin boko haram da gwamnatin tarayya ko yanzu menene makomar boko haram biyo bayan kashe jagoran nasu mamman da aka yi na wannan bangare to makomar boko haram ta hanyar yan boko haram baya da kyau baya da kyau ko kamar tun lokacin da kuna haɗe kuna abubuwan naku ko mai kyau ko mara kyau tun da kuma raba nan ku shafi samarauci ba na wasa ba amma kuma ga gwamnati kuma wannan aljeri ne ga gwamnatin Najeriya. Malam Ibrahim Muhammad da Masuru babban malami ne a jami'ar jihar Yobe. Mas'ala ce wacce dama ya kamata a gina ta akan ilimi aka gina ta akan jahilci. To tun da babu zurfin ilimi a cikin tafiyar dole za ana samun matsala kuma wannan a alama ce ta matsala. Akwai waɗanda wata manufa ce ta kawo su cikin wannan tafiya. Don haka in ana tafiya abu ya yi nisa ma tsakanin irin waɗannan mutane da suke tawaye to akan samu wato gajen haƙuri akan wasu matsaloli wanda zai sa a kasa fahimtar juna. An shi kansa a farko Malam Ahmad Yusuf ya taɓa samun matsala da mabiyansa. Saboda abin da ya gina su a kai daga ƙarshe ya zo ya nuna kaman ba zai aiwatu ba a yanda ya faɗa. Kuma suka nuna kaman shi ma mai sassauci. Matsalar tsaro kalar alin isa kwanta gora na fargaban kashe mamman nur na iya ƙara iza wutan hare-hare na Boko Haram a wannan shiya. Zai ƙara kawo hare-hare za su yi shi ne saboda su nuna cewa mulki ya canza. Na biyu za su yi tara hare hare ne tun a san suna nan. Wannan tabbas za su tara hare-hare. Ya kamata ne dakarun Najeriya da na Kamaru da na cadi a hau masu da karfi Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.